masu sauraro sai ku gyara zama ta domin jin cikakkun rahotannin da muke ɗauke da su a daidai wannan lokacin bayan da ya sakin salin bazin da kotu a babban birnin tarayyar ƙasar ta nijar ta yi haka zalika dai kuma kotun za a ƙara sakin hadiza muhammadu bazin wato dai mahaifiya ga salim kuma haka zalika mata ga tsohon shugaban ƙasa muhammadu bazin sannan kuma dai masu sauraro za dai ƙara jin yadda firayim ministan ƙasar alaila zan ya bayyana akan cewa sun dakatar da tattaunawar da za su yi da kungiyar ecowas a ranar 10 ga watan 1 shekara ta 2024 zuwa ranar 25 ga watan 1 shekara ta 2024 domin ya ce cewa dole sai sun tattauna da 'yan ƙasa sun karɓi ra'ayoyin al'ummar 'yan ƙasa kafin nan za su iya tattaunawa da ecowas akan ɗiban wa'adin da za a dawo da mulki ga fararen hula a jamhuriyar niger da kuma a ranar da za su sake yin zaɓe tare da sako tsohon shugaban kasar wato muhammadu bazum kamar yadda kungiyar ekwatsin ta bukata a yi a sauraro dai sai ku gyara zama tsaf domin jan cikakkun rahotannin sanan dai masu sauraro za dai musu da ku bayyana mana irin naku ra'ayin akan wannan gaba shin kuna goyon bayan sojojin jamhuriyar Nijar su tattauna da ecowas akan su ɗeba wa'adin lokaci kaɗan domin dawo da mulki ga fararen hura a jamhuriyar Nijar shekara ɗaya ko kuma watanni kuke so su ɗiba ko kuma a'a ba kwa so a tattauna da ecowas domin dawo da mulki ga fararen hula da kuma gudanar da zaɓe a jamhuriyar nijar sannan shin masu sauraro kuna goyon bayan sakin salim muhammadu bazum da aka yi sannan masu sauraro shin kuna goyon bayan da a saki iyalan muhammadu bazum gaba ɗaya ko kuma a'a kuna so dai a ci gaba da tsare su zaɗe mu so da ku bayyana mana irin naku ra'ayin akan wannan gaba musamman ma dai akan mayar da mulki ga fararen hula a jamhuriyar nijar shin kuna goyon bayan mai da mulki ga fararen hula ko kuma a kuna bukatan sojawa da su ci gaba da jan ragabancin mulki a jamhuriyar Nijar amma ma sauraro idan wannan shine farkon kawo mana ziyara wannan catawo mai albarka kafin da mu tsunduma gundanar rahotannin za dai mu so da ku danna mana subscribe da kuma dai danna mana kararrawan sanarwa kamar haka domin sauraron cikakkun rahotannin. cikakkun rahotannin shugaban kasar ta jamhuriyar nijar abdulrahman chani ya bayyana akan cewa za su tattauna da kungiyar ecowas domin duba yiwuwar mai da mulki ga fararen hula sai da kuma firan ministan kasar ali Lamu nijar ya buƙaci sauya lokacin da nijar din za ta sake ganawa da kungiyar ecowas din firan Ministan Jamhuriyar Nijar Ali Muhammad Lamini zan ya buƙaci sauya lokacin da za su sake ganawa da ECOWAS kan shirin mai da mulki ga fayaran hula daga goma daga goma zuwa ranar biyar ga watan nan na janairu cikin wasikar da ya aika firayim ministan ya ce sauya lokacin zai ba wa nijar damar gudanar da tattaunawar ƙasa don karɓar rayoyin jama'a dangane da tsara makomar kasar a nan gaba an dai sa ranar ne akan jiya laraba ƙungiyar ecowas za su tattauna da hukumomin kasar ta jamhuriyar nijar domin wa'adin da za a ɗiba na mai da mulki ga fararen hula sai dai kuma firayim ministan ƙasar ali lamini zan ya aika da wata wasiƙa kan cewa ba za su iya zama a ranar laraba goma ga watan ɗaya ba don haka sai dai a ƙara musu kwanaki goma sha biyar wanda dai zai kama 25 ga watan ɗaya shekara ta 2024 kafin nan dai za a tattauna da ƙungiyar ecowas ɗin alila mani zan ya ce cewa sun bukaci wannan karin lokacin ne saboda za su gudanar da gangaman taro a cikin kasar ta jamhuriyar nijar yayin da dai za a karɓi rayin al'umma da kuma rayin masu ruwa da tsaki game da kuma ra'ayin talakawan kasar ta jamhuriyar nijar a ji daga su akan shin suna goyon bayan a ɗeba wa'adin mai da mulki ga fararen hula nan kusa ko kuma a tseren nesa ko kuma a kwata-kwata ma dai ba sa goyon baya. Firaministan ƙasar Ali Lamine Jan ya buƙaci hakan ne domin tsara makomar ƙasar nan gaba dangane da wannan batu abdul suleiman ya tattauna da ambasada abubakar cika tsohon jakadan najeriya a iran sai dai shi kuma ambasadan ya bayyana akan cewa rana dai ba ta ƙarya sai dai uwar ɗaya ya ji kunya ya ce cewa suna nan suna jiran 25 su ji wata batun ne kuma sojawan ƙungiyar kungiyar ta jamhuriyar nijar za su fito da shi shin za su amince ne da ɗiwa ƙanƙanin lokaci domin mai da mulki ga fararen hula ko kuma a za su ci gaba ne da bijirewa umarnin kungiyar ecowas din na dawo da mulki ga fararen hula da kuma sakin tsohon shugaban ƙasar wato muhammadu bazum wanda aka hambarar da kuma riƙe shi a hannun sojawan da suka samu nasarar kifar da gwamnatin nasa sojojin nigar dai sun saki dan muhammadu bazum wanda tare da shiri aka tsare shugaban kasar tsohon shugaban kasar gwamnatin mulkin sojin nijar ta saki dan habararren shugaban kasar muhammadu bazum daga daurin talalan da ta yi masa bayanin sakin salim bazum na kunshe ne a wata sanarwa da ta fito daga kotun soji na cnsp a yamai da ke babban birnin kasar ta jamhuriyar nijar sanarwar a ranar litinin sanarwar ta ce an daga shi ga ministocin harkokin waje na togo robert tuse an mika dan shugaban dan tsohon shugaban kasar ne ga ministan harkokin waje na kasar ta togo ana ganin tuni da ministan na harkokin waje na kasar ta togo ya mayar da ya ma bar kasar da shi salim zuwa birnin lom da ke zuwa birnin togo lom takaddan bayanin sakin dan muhammadu bazum wanda ke dauke da sa hannun squadron leader momoni abdullahi wanda shine babban babban akawun kotun sojin da ta tabbatar da cewa salim bazum mai shekara 23 wanda aka tuhuma da laifin makarkashiya don cutar da tsaron ƙasa ko kuma hukuma ya samu saki na wucin gadi daga alkalin da ke bincike a kansa na kotun sojin a ranar 8 ga watan janairu shekara ta 2024 bisa sharɗin sake amsa kiran shari'a a duk lokacin da ake buƙatar sa wa dole dawo ya amsa shari'a da kuma umarnin kotu tun bayan da sojoji suka hambarar da mahaifinsa muhammad bazum daga mulkin nijar a ranar 26 ga watan yuli na shekara da ta ƙare na shekara ta 2023 sojin ke tsare da shi tare da mahaifin nasa da kuma mahaifiyarsa wato khadija bazum a fadar shugaban ƙasar da ke babban birnin ƙasar ta jamhuriyar nijar wanda ita ma dai khadija muhammad bazum ana sa ran sojawan za su bada umarni ko sojawan su za su bada umarni a sake ta sakamakon irin farcin da abdurrahman chani a wani hirar da aka tattauna da shi a gidan talabijin ƙasa ya bayyana akan cewa su dama ba su tsare matar ba tsare khadija bazum ba su kawai ya muhammadu bazum suka tsare bazum din ne ya ce cewa bai amince matar tasa ta yi nisa da shi ba ya ce yana buƙatar iyalan nasa su zauna da shi sai dai kuma kotun sojin ta nijar ta bayar da bayani game da makomar bazum wanda shi ma ta wanda shi ma ta tuhuma ba da kuma mai ɗakin sa an naɗa togo ne tare da saliyo a matsayin masu shiga tsakani na ƙungiyar tattalin arzikin ƙasashen afirka ta yamma wato ecowas da yahoo a rikicin siyasa na Nijar da nufin samar da kafar tattaunawa tsakanin sojoji da ke rike da mulki da kuma kungiyar bayan shiga tsakanin gwamnatocin na Togo da Saliyo mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da Afirka wajen kira da suna America tarin Moli P wadda ta ziyarci Nijar a watan Disamba ita ma an ce ta taka muhimmiyar rawa wajen sakin dan Muhammadu Bazum din wato Salim a watan da ya gabata ne shugabannin kasashen afirka ta yamma suka ginda sharuɗan wa nijar din takunkuman da suka sanya mata bayan haɓar da gwamnatin fararen hula ta nijar shugabannin sun kafa cewa lallai sai sun ci gaba da sai sun ga ci gaba wajen mayar da kasar mulkin fararen hula ciki har da sakin habararren shugaban kasar muhammadu bazin ba tare da wani sharadi ba kafin su sassauta takunkuman da suka kakkaɓa wa jamhuriyar nijar din sai dai a watan da ya gabata ne kotun ecowas ta zantar da ta zantar da cewa tsere iyalan ya saba doka sannan kuma ta bayar da umarnin bayar da bazukan mulki abinda gwamnatin sojin gargashin ikon tsohon kwamandan dakarun da ke gadin fadar shugaban kasa brigadier janar abdulrahman chani tun da farko ta ke kasa kasa ta ce ba za ta sabu ba kuma kazalika ba za su taba sakin muhammadu fatim ba kamar yadda abdulrahman chani ya bayyana bayan hukuncin kotun da ecowas wanda ba a ɗaukaka zuwa gaba ba lauyoyi a shari'ar sun ce kotun ta baiwa gwamnatin sojin wata ɗaya ta faɗi yadda za ta aiwatar da hukunci jam'iyyar pnds ta muhammad bazum da kuma 'yan uwa sun ce an katse wa iyalan hanyoyin samun ruwan famfo da kuma wutar lantarki mai da gidan jaridar bbc suka wallafa juyin mulki na niger ya kasance ɗaya daga cikin guda takwas da sojoji suka yi a yankin afirka ta yamma da kuma afirka ta tsakiya sauran kasashen da sojoji suka yi juyin mulkin bayan nijar su ne burkina faso da mali da kuma gunya da kuma caɗi, ko da yake ita caɗi don marigayi shugaban ƙasar ne ya karɓi iko bayan kashe mahaifinsa idris debi a fagen yaƙi da 'yan tawaye suka yi daga duka 'yan takaitattun har watannin kenan dai da muka samu nasarar zakulo muku su a daidai wannan lokacin kana dai zuwa an juma muna ɗauke da sauran wasu muhimman rahotanni akan tsare muhammadu bazin da kuma matar tasa da kuma yiwuwar mika mulki ga fararen hula a jamhuriyar nijar din